فاوجس في نفسه خيفه موسى sai annabi Musa ya ji tsoro cikin abin da suka yi a zuciyarsa amma bai bayyana tsoron ba